وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم Fir'auna ya ce da mutanensa, Ku kawo min duk wani matsafi gwani wanda ya ƙware a cikin tsafi.